a shirinmu na matasa da siyasa. A yau muna nan ɗauke da labarin nan na jarumi Adam Abdullahi Zango, wanda ya ɗauki nauyin ɗalibai ɗari da guda ɗaya a makarantar Professor Ango Abdullahi da ke Zaria. Jarumi Adam Zango ya ce, Arewacin ƙasar nan na fama da matsaloli da dama, daga ciki akwai matsala ta almajirci da matsalolin shaye-shayen ƙwayoyi, hakan ce ta sa ya ga dacewar ba da tasa gudunmuwar amma a aikace maimakon yadda ake cece ce akan matsalolin da suka shafi arewa ga kuma dalilan da yasa ya bada wannan tallafi a wannan makaranta. na farko da zan iya cewa akan abin da ya ja hankali na yi wannan abun ba wani abu bane illa yadda na ga cewa abubuwa da suke faruwa a arewacin najeriya an fi amfani da gyara da baki ba a aikace ba so ana samun baraka ta wajen matasa yara ƙanana wanda ba su wuce shekara goma sha biyar zuwa ashirin ba waɗanda kuma za ki ga cewa a cikin kashi goma da za a kama a cikin sabga shaye-shaye ko kuma kidnapping din nan ki ga har yara kanana wanda ba su ma gama samun eh, cikakken hankali ba ballanta na eh, a ce sun ma iya sun san abin da za su da mara kyau ko mai kyau saboda ba su da iyaye sun zama marayu ba mai taimakon su suke sun shiga irin waɗannan abubuwa so abu ne da nake yi tun da nakan yi mutum ɗaya mutum biyu goma sha biyar a ɓoye saboda ni magana ta gaskiya shine kin san duk yadda aka waye gari aka ce kana da large family to za ga cewa idan kai wa wani abu a waje yi wa wani a waje family ɗinka su ce ga gida ba yi ba wanda suke kusa da kai unguwar ku za su ce mu ma muna da bukata so wannan abun zai sa ka takura to shi yasa kawai sai naga cewa idan ina bayyanawa zan shiga irin wannan yanayin kuma babu daɗi baka yi niyyar yin abu ba a zo a saka ka dole ka yi ko kuma baka shirya ba ma baka da shi a wannan lokacin so wannan ne ja hankali na ce to bari in yi wannan mai gaba ɗaya in san cewa na ajiye wani sadakatin jariya wanda yau an aka waye gari aka ce bana duniya za a kalle shi a ce e adamu zango ya yi abu kaza kuma waɗanda suka bani shawara ina da iyayen gida waɗanda suka bani shawarwari akan hakan wanda da na ce musu ma bana so a sani saboda irin wannan abin da na faɗa miki wasu za su zo su ce ka ba su saboda ka yi wa wasu mu ma muna bukata yan uwa su ce muna bukata so sai na ce a ɓoye abin kawai a yi shi silently dan na san dai iya masarautar zariya da suka san abin da kuma mutanen da za a yi wa su kaɗai sun sani addu'an su ya ishe ni su amma iska ce no ya kamata a ce in yi wannan abin duniya baki ɗaya ta sani saboda ya sa wasu waɗanda suke da irin zuciyar watakila ba su ankara da cewa sun ajiye kuɗin ma ba san me za su yi da su ba hakan zai iya sa su fito da dukiyarsu su ma su taya ni saboda magana ta gaskiya iya a cewa yara zamani ya lalace guri mutane kaza matasa yan iska ne kaza duk ba shi bane gyara manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗi alkhairi ko kai shiru kuma duk inda ka ga cewa wasu mutane suna aikata abin da ba daidai ba to na farko ka yi amfani da dukiyanka in baka da shi ka yi amfani da iliminka in baka da ilimi ka yi amfani da karfinka ko bakinka so saboda haka duka kowane mutum a duniya zai iya taimako sai dai idan bai yi niyya ba gashi nan can ake almajirai almajirai sun yawa jira ake gwamnati ta yi bayan kuma akwai waɗanda za su iya taimakawa gwamnatin su rage wa gwamnatin aiki sannan su su yi ba kullum ɗora wa gwamnati kawai za a yi taimakon kana da halin yi kai wa mutum ɗaya. biyu uku kowa da ƙarfinsa so wannan dalilin yasa na ce to bari in yi wannan kokari sannan kuma ai bature ya ce charity begins at home dole ni dan kaduna ne haifaffen garin kaduna Eh, ba zazzage ni ne cikakke don haka bari in fara yi a garin kaduna kafin in je wani wuri shin bayan wannan za a daɗa ba da wani tallafin kuma wani irin ka'idoji ka so a bi domin baiwa waɗannan ɗalibai wannan tallafi bai da na faɗa miki a baya ba yau na fara ba na daɗe ina yi kuma ba na fatan wannan ya zo na ƙarshe kamar yadda na faɗa na fara da garin kaduna mahaifata nan gaba zan shiga irin su gombe yola ah, kano da dai shauran jihohin da suke da bukatar a taimaka musu irin wannan taimakon sannan kuma babu wata ka'ida da na yi akan wajen wanda zan bai wa wannan tallafi kawai ni dai ka'ida ta shine maraya saboda duk mutumin da yake da eh, uwa da uba ko yake da wani babba a family su ba wannan mutumin zai iya ɗaukan nauyin waɗanda suke neman bukatan ta karatu maraya shine wanda ba shi da kowa yake neman wanda zai tallafa masa so ni ka'ida ta shine maraya shi yasa da na tashi sai na baiwa masarauta wasu kasan yaran da za su baiwa na bai ke har sabga siyasa ma sai da na shiga sabgar addini za a baiwa jam'iyyar apc wani kaso daga cikin yaran waɗanda su kawo marayu da za a ba su za a baiwa pdp sannan za a baiwa ƙungiyar addinin musulunci ta izala da ɗarika haka ne saboda idan yanzu na ce miki dan na ba da kuɗin nan sai na ga kowa a ai ba zai taɓa yiwa ba shi yasa ma ba na son yin shi public saboda ma irin wannan challenges din da mutane kamar yanzu yadda ake ta yi karya ne kaza da kaza so ba na bukatar in tsaya rantsewa ko in tsaya kare kai na akan wai ni ne na yi ko ko a'a ne ba ni da wannan dalili lada na a gurin Allah yake saboda haka idan abin da na aikata da gaskiya ne kuma daidai ne nan gaba ma za a ga zan ƙara yi ko ba zan ƙara yi ba shine kawai sannan kuma me ya ja hankalinka ko wani tsari ka bi na zabar makarantar professors uh, school da ke zaria mm, dalilin da yasa na zabi wannan makarantar ba komai ba ne illa kokarin da na ga makarantar tana yi wajen baiwa yara uh, ilimin addini da na boko shi ya bani karfin gwiwa ni ma na ɗauki ƴaƴana na saka su kuma shekarar farko da yara na suka yi a makarantar suka dawo irin yadda naga suna karatun alkur'ani da karatun abubuwa na boko sai ya bani sha'awa na ji daɗi sosai wannan ne dalilin da ya sa na ce to wannan makaranta tana da matukar ƙoƙari wajen baiwa yara ilimi don haka duk sanda nake da ra'ayin tallafawa marayu to zan ɗauki marayu in shigar da su wannan makarantar wato su 'ya'yana a cikin professor suke a group of school Ah, sannan kuma professor ita ce uwar makarantun nan baki daya su kuma waɗannan yaran da za a baiwa da na baiwa tallafi a ah, professor ango abdullahi za a za a saka su so wato abin da ya bari ma dai ki ji abin da ya fi kara min karfin gwiwa na ji daɗi akan yin wannan tallafin kafin in yi wannan tallafin wannan makaranta su suka fara ɗaukar nauyin ɗana guda ɗaya ‘ya'yana guda uku a makarantar suke suka ɗauki guda ɗaya suka ba shi scholarship na har ya gama makarantarsa so wannan abin shine a ce idan za ka yi kyauta ka duba abin da ka fi so to ni kuma wannan makarantar su ne suka yi min abin bajinta suka yi min abin da ya kamata ni ma idan na da wata hanyar zan iya basu gudunmawa in basu shi yasa da na tashi sai na zaɓi wannan makarantar so wannan shine kawai hujja ta da ke gana zaɓi wannan makarantar amma nan gaba za a raba kafa za a tafi garuruwa za a tafi ah, wurare da dama wanda za a iya ba da tallafi ba ma akan karatu Mun kuma samu damar zantawa da principal ɗin makarantar Professor Ango Abdullahi wanda ya ce. Sunana Hamza Jibril kuma ni ne principal na makarantar Professors International Group of Schools Zaria rukunin makarantu wanda Professor Ango Abdullahi International uh, School tana ciki. So da gaskiya ne Adam A. Zango ya ba da scholarship ta, hanyar ɗaya daga cikin makarantunmu wato Professor Ango Abdullahi International Model School Zaria kuma ya ba da adadin mutum guda ɗari da ɗaya a wannan scholarship ɗin. Sannan da ya ba da wannan tallafi ya ba da ƙa'idojin yara marayun da za a baiwa yaya tsarin waɗanda kuka ba ɗin. Eh ya ba da adadi na mutum ɗari da ɗaya ne kuma marayu ne da marasa galihu wanda suke zaune a Zaria. kuma ya, ya kasa scholarship din ne zuwa gida uku kashi na farko ya ba ma zazzau emirate council wato masarautar sarkin zazzau na ya ba da ya ba su slot guda 40 wato adadin yara guda 40 wanda za su karatu daga ss1 zuwa ss3 sannan kashi na biyu an ba ma jam'iyyar apc ne wato jam'iyya mai mulki a yanzu wanda take karamar hukumar zaria wanda su ma za su bincika a tsakanin al'umma wanda suke jagoranci za su nemo ɗalibai guda talatin da ɗaya wanda suke ko dai marayu ne ko kuma marasa galihu da suke cikin al'umma sai kashi na uku an ba ma jam'iyyar babbar jam'iyyar adawa ce ta ƙasa wato pdp wanda aka ba ma ƙaramar hukumar zaria adadin mutum yara guda talatin su ma za su bincika su duba su gani a cikin al'umma yara guda talatin wanda suka shiga cikin wannan katigori na scholarship din. Mun sami labarin cewar daga cikin marayun da za a baiwa wannan tallafi ya ce a baiwa jam'iyyar PDP da kuma 'yan jam'iyyar APC kaka abin yake. A'a gaskiya ba yanzu ba mamaki sai dai nan gaba kaɗan saboda yanzu haka yanzu ne aka gabatar musu da takaddun ah, scholarship din ɗin da application form ɗin saboda kwata-kwata kuɗin an biya shi ne a jiya so bayan an biya kuɗin jiya ah, mun ɗauki application forms ɗin nan guda ɗari da ɗaya mun rarraba ma wa'annan ƙungiyoyi ko kuma jam'iyyu da kuma zazzau emirates an rarraba musu wa'annan forms din yanzu su ne za su duba su ga yaran da suka cancanta da a ba mu wannan scholarship din sai su ba su sai su kawo mana comprehensive list wato cikakken eh, adadin sunayen yaran suka kawo mana sannan muke da iko amma mu a karan kanmu a yanzu a hukumar makaranta mu kanmu ba mu san wa'annan yara ba jam'iyyunsu da aka ba su ne suke da alhakin kawo mana wa'annan yara kafin mu su zama ɗaliban wannan makaranta so insha Allah za mu ci gaba da tattaunawa har zuwa lokacin da yaran nan za su zo ko kuma iyayensu sannan kuma bayan an gama documentation wato duk yaran sun dawo da takardunsu an bubbuɗe musu files za a gayyato shi adam a zango in aka gayyato shi zai zo domin ya kaddamar da wannan scholarship din domin a ci gaba da shirye-shirye ko kuma a ci gaba da gudanar da karatuttukan nasu. Baraka Bashir, dandalin VOA daga Zaria a Kaduna.